dubu da da 2026 miladiya shi gaba da darasinmu na wannan littafin mai albarka alfiqhul muyassar fi daw'il kitabi wa sunna muna nan a cikin kitabul buyuwa a inda darasin da ya gabata muka kammala babi na biyar Da a yau insha Allah baraka wa ta'ala za mu tashi a farkon babi na shida wanda masala ce da malam ya kawo akan hiwala wato hiwala da hausa shine wato canji tana magana ne akan bashi mana ana bin wani bashi bashi da halin biya ko kuma ya talauce ba zai iya biya ba sai a mai da bashin kan wani mawadaci ya zama bashin ya dauka tana kansa shi zai biya ta ke cewa hiwala malam ya ce wa fihi mas'alata akwai matsaloli guda biyu a wannan babi muhimmai da za mu karanta almas'alatul ula mas'ala ta farko ma'anaha me ake nufi da hiwala wa mashru'iyyati ha da kuma dalilai ke nuna cewa shari'a ce ta zo da hiwala kuma ce da ita ya ce alhiwalatu abinda ake nufi da hiwala shine ya ce نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتشيني أوكي باشي daga kan ko daga wuyan wanda bashin ke kansa mai da shi zuwa ga wanda aka mai da bashin mutum na biyu wanda shi ne zai ɗauki nauyin wannan bashi shi ake cewa hiwala malam ya ce wa hiya mashru'atun limafi fiha min irin wannan ɗauki bashi akan wani a mai da shi kan wani shari'a ta zo da shi saboda me yace saboda abin da ke ciki na tausasa irfaq a tausaya za ka yi ganin wani yana cikin halin bashi ya fitinu idan ka ɗauke masa bashin sai kwantar da ka na biya maka bashin ko zan biya ni ya dawo kaina to zai samu natsuwa zai samu kwanciyar hankali domin shi bashi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ma yana ruba Allah ya raba shi da shi kwarai sa'annan na daga cikin wato addu'a da yake yi a kansa har sababbai sukan kai kuka akan matsalarsa kuma annabi ya ba su mafita a ƙarƙashin haka irin halin ba bashi ke saka mutum shari'a ta ba da rumga ta ba da dama da shi wanda ake bi bashi aka sauke masa wajabci na halartar sallar jam'i na halartar sallar juma'a in har za su haɗu da wanda yake bin sa bashi ya shiga damuwa kaga ashe bashi wani abu ne wanda lallai yana da muhimmanci bare da gaske mu kula da shi har ma ya zama to cewa idan da mutum zai mutu da bashi a kansa to yana fuskantar matsaloli Allah ya raba mu da bashi wanda ake bin sa bashi Allah ya yi masa to saboda haka shari'a sai ta halatta yin haka dan me saboda karfin ma ba ɗaya bane wani yana da wadata sama da wani wani kuma wadata sama da ta wani ce kamar yadda Allah ce wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita sashen ku akan sashi wajen arziki wani bashin da ake bin wani ya hana shi bacci to wani shi agunsa ba komai bane wannan ba ka wani sai ya dauke kawai biya masa to shine malam ce saboda akwai irfaq akwai tausasawa sannan baya ga nan akwai wata badulul masalih bayan afradil umma akwai wato mu'amala ta amfana da juna na maslaha tsakanin ɗaiɗaikun al'umma na amfana da wani da dukiyarsa ya bani bashi har ma na biya shi ko kuma a'a na amfana da wani da dukiyar shi ya dauke mun bashin da ake bina kaga ai duka akwai amfanuwa ko da ma misali aiki ya sani kai mun aiki zan biya bashin da ake binka a madadin kuɗin da zan biya ka kai mun aiki kaza sai ba ala kaga dai kowa ya amfana da kowa kai an dauke maka bashi sannan kuma kuɗin da ya kamata a baka an biya maka bashin da shi an amfana da ƙarfinka an amfana da tunaninka da duk abin da a iya tunani na amfani ne wata samu sannan akwai yafiya ana iya faruwa cewa ka ne domin mai abu ne wanda in ya tafi da shi duk wani shekarun da zai yi ba tare da ya biya ba wannan bashin yana nan akan wanda kake bi sai fa kai ne ka yafi ko kuma ya biya ka bisa kaddarawa ko mutuwa zai yi da bashin a kansa to bashin dai yana nan sunan shi bashi sai fa magada sun biya idan ko bashin ba a ma san da shi matsakaninka da shi ne to wannan kuma sai a gaban Allah Allah ya kyauta shi sai yake da kyau rubutu wani kaza na bi na kaza wani kaza ina bin sa kaza shi kansa wanda kake bin ka rubuta don ka taimake shi ne idan an gani an tunatar da shi ya biya kila ya manta ba amma rubutunka da zai maka idan an gaya masa kuma zai an yi wannan mu'amalar za ka ga kamar cewa ai mai sauki ne kai dan baka rubuta wanda kake bi bashi ba ai hakkin ka ne idan aka je lahira ba komai ka sa biya ka a can ai ba haka ake so ba ba wanda zai so ya je lahira yana shari'a ma da wani ko da kai ne mai gaskiya ita ta kanka mana kawai za ka ɓata lokaci na shiga aljanna ka zai kana shari'a ka wuce wurin kawai ya zama ba mai bin ka ba ka bin kowa ka wuce aljanna tuntuni. kana nan ka wata ya ka huta wasu na can ana ta hisabi tsakaninsu da mutane haƙƙin mutanen ko haƙƙin su ko haƙƙinka a kansu ba ka taimake shi ba ka ka taimake kanka ba sannan ƴaƴanka ma magada da ƴan uwa da kowa misali in baka rubuta ba su ma kafin su kuma saboda ai kila akwai dukiyar su a hannun wani wanda ya kamata su an so ta ka fudda su a cikin talauci sai kuma ka ki rubutawa ka ce ai dan kai kake bin shi ba kuma shi kuma wancan yana ganin ka tafi sai ya shiru ya gum malam ba kowane mai tsoron Allah bane yake iya biyan bashi da ya san cewa mai bin sa bashi ya mutu ko ya zo ma ya ce ai akwai kudin sa a hannuna akalla amma zan biya lokaci kaza ko insha Allah gashi gashi wani sai dai ka ji shiru kawai amma sai ga wasu ba a jin kunyan ya mutu a zo a ce an bin shi bashi, a ko kuɗi na a hannun sa kaza sai kaga wanda zai zo ce yana bin sa kaza sai kaga mutum goma baka ga wani mutum ɗaya ko biyu da zai zo ce akwai hakkin shi ni kuma akai na ba ba haka ba saboda haka yake ana so a rubuta mu'amala ce aka yi a rubuta in an warware kuma a rubuta a soke an rubuta an warware shi gina haka ake baya ganin malam ya ce wattasir da sauƙaƙawa na al-mu'amalat wajen mu'amala na yau da kullum idan an biya bashi da ake bin wani wanda ya ba da bada bashin zai ji daɗi gobe in ka dawo ya mai ya ƙara baka ko ya iya sashi baka abin da kake so amma ya baka kayi gum yau ko mai shago ne yau ka zo ka ce a bani magi an jima zan biya baka biya ba gobe ka dawo kana son a baka ashana zai ji wani iri ko ba haka ne? don ya tana kudin bajin shi fa na je baka ka ba amma ka bada kudin goban ka ce a baka ashana zai baka cikin sauki ka biya kudin ashanan shi ma ka aiko ka ce a karɓar suga zai bada domin ya san kudinsa baya lalace za ka ba shi kudin kaga akwai mu'amala tsakanin al'umma da sauƙaƙawa na bashi lokacin da kake buƙatar wani abu a shago ko a wajen wani mai kaya baka da halin yanzu zai kuma baka kayan saboda shi din ya san wato mu'amala ce kuke yi ta kasuwanci in baka bashi yanzu ba an jima za ka bashi haka ne amma idan babu wannan sai kaga cewa an shiga cikin kunci ne yana son goods kaza a shagonka amma kuma ban da kosi su kayan ka hannun ka kuma talauci rana jigila to wa zai amfana da wani kuma kai ma aka bakka da kayan a shago ba maka ciniki ba shi yasa kaga a can baya mala yace akwai wato tabaduli na ainihin wato masalih bain afradil umma ko ta yaya sai an amfana da juna kuma gashi nan irin nan matsalolin suna nan birjik a cikin al'umma wallahi mala na sha ba da misali na sha faɗin wannan ka gwada ka gani ka samu masu shaguna a unguwanni musamman mafiya yawan shagunan da ake zuwa ana saye da saiwa ƙananan abubuwa na bukatu ka tambaye su su baka takardar bashi za ka yi mamaki ka ga irin mutanen da ke ba shi wancan ya sayi magi wancan siga wannan ashana wancan kandir wani abin da dai bai wuce bai takara ya karya ba wani ya ɗauki da fiye wata haka dai kuma sun kasa biya in ka kalli jet ɗin da aka an san da sanda take ta za ka ga gane cewa mutane na cikin talauci wacce maman wani ta karɓi kaza irin wa'annan Allah ya rufa maka asiri duka nawa ne wannan ɗari biyu ne wancan dubu ɗaya wannan ɗari bakwai ne wannan dubu biyu da ɗari kaza ne kaza ka duk biya musu a hada su gaba ɗaya ba su wuce dubu goma ba ko dubu sha biyar ko ashirin sai ka ci lokacin gashi amana goge a gaban ka duk ka biya sun biya wani bawan Allah ne ya ce a biya musu ba sai ka faɗa kanka ba ma kai ma kai yanzu akwai riba riba na farko kai ka sa masa farin ciki a zuciya ka ɗauke musu bashi sannan sanda za su zo su ga wannan abun su maka addu'a sai kuma Allah zai ɗaukaka darajar ka ne faranta maka da ke maka zai albarkar zuciyarka za ka sha mamaki abin da za ka amma kamar yadda na faɗa sai a duba irin yanayin wanda aka san dama da lura ce ta yau kullum ba wanda ya ci bashin jin daɗi ba inda ya kaga ya ci bashin ɗin katan ɗin ruwa faru katan goma a wannan mai kuɗi ne a faru fa ko mr b da Allah ba mai kudi ba ne amma ya ci bashin jakar fiye wata daya kaga ai da lura ne dan magi haka dan gishiri magin ma ba jaka ba amma ya ce ya ce ya ce magi bashi nawa ne cikin goma kai wannan mai kudi ne amma dan irin 500 200 na dan yan kuci kuci ne abubuwa ka san wannan yana bukatar taimako ko ka ga wata ma armala ce ma'ana an mutu ne an bar mata marayu ko mijinta ya sake ta tana zaune da 'ya'yanta ba abu muji ba wani wanda yake tsayawa akan al'amuranta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mai kaiwa da kuma wajen kula da armara macen da take da 'ya'ya kanana marayu ba muji kana taimakonta da salawa yake cewa zai kasance tare da ni shima a cikin aljanna so misali nake so in bamu akwai bashi a cikin irin wa'annan abubuwa kuma mu'amala ce wadda akwai sauƙaƙe yin so ɗayan biyu ne ko dai wanda ka ba bashi ku rabu lafiya ya biya ka ko kuma ya kasa biya kwarai zai iya faruwa in ya kasa biya to akwai hiwala hiwala din nan ko dai shi ya maida ta kan wani ko wani ya ɗauke da kanshi in an sani kenan fa in ko ba a sani ba shi kenan ya ta ji abinsa mu'amalar dai tana nan haƙƙin yana nan har sai san da aka biya shi amfanin rubutu saboda halin rayuwa za ka iya mutuwa yanzu nan ba a san ana bin ka bashi ba ko ba a san kana bi ba a ɗauke ka a kai ka Bai ta fama shi kuma wanda yake bin ka bashin kila bai san ma mutu ba ko kuma <laughs> santi da zai ji labarin kara su kafin zo ya bayani gan sai a samu damuwa ya fa in daga can ne an samu wannan kalmar nan na kusa da ƙarshe da ya ce wata samu kawai sai ce ya yafi to shi kenan kasha ya gani ina jin labarin wani kwanan nan yana kujerar yana garin asibiti yake kira a zo a yafe masa bashin da ake musa a gani ma'aikaci ne injiniya ne ana ba shi aiki da kwangila da kaza da kaza yi kaza yana ciwa-ciwa yana cutan ubannin gidansa da suke ba shi aiki abinda za a yi aiki a kan naira dubu hamsin misali sai ce dubu ɗari da hamsin ne ko dubu ɗari ya yi ciwa-ciwa wannan kuna ganin kamar ba komai ba ne za a gina gidan nan ne a kan miliyan ɗari ya ce miliyan ɗari da hamsin zai ci za a gina kaza za a yi kaza an yi supplying kaza a kan dubu ɗari kaza ya ce kaza ne duk irin waɗannan ya kira malami ya ce zo yana son ganinsa da Allah ya ta mai tek su ka zo kafin in mutu malamin ya tafi ya je ya same shi ce yana so ne a roƙi kuma daɗin abin shi ga sanan duk yana da sunayensu da lambobinsu waɗanda ya cuta da bai rubuta ba ba ba haka yana ba da dama wani ya kwanta ya cutar da kai sai ya gama kwantar da kai kuma ya zo cewa ya fi mai ba a amma misali zan baka kaga irin wannan halin shi ya bayi sa'a yanzu ya yi wannan farga malamin ya karɓa ya kira su ya ce duka suka yafi mutum biyu ne suka ce a baka rabi sun gane wane wane kaza injiniyan na eh ai shi ke min aiki kaza to ai ya ce kaza da kaza nan da ya ba ba bai ba gaskiya ba yana so ka yafe mishi kaga ya ce wallahi mutum biyu ne suka ce a basu rabi amma mafi yawa kowa sai ya yafe kowa ya yafe kowa ya yafe ga yanzu ya yi tabri'a na zimma akan haƙƙin nan bayan Allah ka fahimta ce kuma kwana biyu da yin wannan abun wallahi Allah ya karɓi rayuwar shi da yanzu zai tafi lahira da me da bashi da haƙƙin bayan Allah Allah ya yafe masa malam yace an abi hurairah radiyallahu an kafin wannan gabar saboda munasabar waɗanda suke aikace aikace ko ana baka wani aiki ko kai injiniya ne kuma menene mu zama masu amana saboda akwai wani da yake gaya mun yace wallahi malam aiki na a yi irin ka je da kanka ka dan tsaya kana dan kallon abin da ma'aikata suke yi a shi an ne a tuce shi a rasa yadda za a yi zuwa wani zuwa da yi gashi kuma ya zo sun ba shi quotation na abubuwa da za a yi za a siyo zinc a rufe za a yi rufe ya ce wallahi mala sun kasa a gaban shi aka sa tun daga farko aka gama aka yi aiki ya tafi ya ce wata rana wani matsala ne ya faru kawai sai zai ɗaya gyara a sama a shi wannan lokacin zuwan shi ya hana a yi sai ya gazin an san guda uku hudu hudu aka rika hada ana bubbuga saboda ba dama a cire ga adadin abin da suka bashi in ya ragu to dama su za su tace to tun da ya zo kawai a shakar a haɗa guda biyu guda uku guda hudu ana bugawa saboda tsabar rashin rashin a mutunci rashin amana ka jifa abin da mutane ke mutum ke ce ya yi cuta to wannan ke sa ka ga cewa abin da ake samu baya albarka ake inda ana yin gaskiya ba sai ka samu kai akwai abin da ma ba za ka samu komai ba albarkar abin kawai shine mu'amalar ta kulli ka da shi kayi riban kari amincinsa gobe zai kawo maka wani kusa ma kila wanda za ka samu albarka a jikin shi in ba ka samu ba yanzu kuma ka samu babban riba daga ciki bayan wannan an yi aikin an wanye lafiya ka masa abin da yake so ya ji daɗi ko da kai baka samu komai ba ko bai rike maka hakkinka ba ya baka misali baka ci komai ba amma ka ci riba wala ka ci riba amma da sai cin shi sai ya samu sai ya wafta ka zo ka waftan ka tara ba albarka kuma ka kai wa iyalin ka haramu ka ci haramu to kaga matsala kenan iyalanka shi ta addu'a ba a karba kai ma kai ta yi ba a karba kai ka kwata gane wai me ke faruwa ne a gidanka ku matsala ta zo ku ta addu'a ba ka ganin amsa shi abincin da kuke ci ne hanyar da kake kawo musu ne Allah kyauta mala yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi annabi alaihi salatu wassalam yake cewa idan an ɗaura wa ɗayanku nauyin bashin wani to ya karɓa. an fahimta akwai wanda zai zama ko kai idan aka ce wane yanzu bashin da ke tsakanina da kai ya koma hannun wane to kai ka yadda wane zai biya ka yadda akwai sharfa mamaki ina ga ƙila malam zai kawo ya zama shi wanda aka faɗin yana da wadatar zai iya biya an kakka zo talaka ya ce bashi ne ya koma kan wani kuma kaga shi wannan talakan ma ya fi wancan kuɗi ya fi shi wadata <laughs> to kaga akwai matsala su sama yake cewa idan haka ya kasance mutum ya karba ma'anan wannan shine ne ya ce bid-dayn alladhi lahu idan aka mai da bashin da ke kan wani ala musirin falyahtal to zuwa ga ma'ana an canza bashin daga hannun talaka zuwa mawadaci to ya yadda ya karba wannan bashin kaka ce dole ai kai ni wani na ba kuɗi ni kawai shi zai biya ni ko ba ka bane ka sa wanda zai shi fa dole wannan ya sani a za ka iya karba hannun wancan malam ya ce wal yaqbal al hiwala ka karbi wannan canji da aka yi fa idza ahala ad-dahinu da'ilahu fa idza ahalla al-madinu da'inahu ala muflisin amma idan ya zamanto cewa shi wanda ya zamanto cewa ya ba da bashi to mai ba da bashin sai ya zamanto ya mai da bashin zuwa ga talaka shine muflis zuwa ga wanda bai da kosisi to raja bi haqqihi ala man ahalahu sai ya mai da haƙƙin bashin sa zuwa ga wanda ya mai da bashin to a sai na sani tun farko wannan da kace zai ban shi da ya talauci sai da kosisi ko bai biya ni ba ko ba haka ba to da haka ka mai da asalin wanda kake bi bashi ya annal talasa aibun domin shi talauci da kake kallonsa aibi ne ke eh, walam yarda bihi babu wanda zai yarda da talauci ko akwai wanda yake san talauci ba hmm? a ce ga wani shago ana sayar da talauci akwai wanda ke zuwa ya siya amsa ita ce babu ita kaga ana kaiwa da komowa ana hada-hada a je aiki masu zuwa aiki masu ofis masu kasuwanci masu kaza lalabe suke ai yaƙi suke da talaucin ba sa son su siye shi ne Ya sa suke kaucewa amma ba wanda zai zo ya karkasa abu ya ce jama'a ga talauci talaucin ma ya yake ne shi ba shi sai dai a ganshi a kasa kawai a ganshi a jikin mutum ta ba wanda zai so shi falahu haƙƙun ruju to saboda haka shi mai dukiya yana da haƙƙin ya dawo ya ce ban yarda ba wannan da kuka ce zai biya ni bashi na zai da koshi shi ko da ko kamfani ne kamfani kaza zai biya yanzu kamfanin ya talauce to za ka damun da haƙƙi na na dawo kan ku da ku ku da kaya sai da za ku nemo wannan matsala ta farko kenan dangane da hiwala malai yace al-mas'alatu thaniya fi shuruti sihhatiha gashi nan ma shine na biyu a shi yace sharqan ingancin hiwala sharqa na ingancin hiwala malai yace yushtaratu li sihhatiha al-ati wato hiwala sai ta cika sharfai guda uku to sannan take zama ta inganta na farko mara ya ce ridal muhilu an gane ku wato yaddar wanda za a mai da bashin kansa sai ya yadda li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id din kun fahimta saboda yana da zabi bangaren da za a biya bashin ya ce wala Allah ga bangare ga lokaci ga kan da zan biya ina da na karba amma su biyu zan biya ko rabi rabi ko so daya ko kaza sai an samu wannan yadda wala ta ayyana alaihi jihatun qahran babu wani wanda zai ayyana masa a ce dole da karfin siya mu so ɗaya za ka biya ko so kaza ko a cikin bangaren dukiya na kaza za a biya mu a dole sai yana da yadda shi ta ya zai biya kawai sai an samu yadda sannan na biyu suka ce kaunul malainil muhala bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan ana so dukiyar da akai ihala akai an gane ma'ana da abin da aka karɓa na asali wanda shi ne za a biya ba aka ci bashin in kuɗi ne in abinci ne in kaza ne misali kuma menene da wanda aka juya a kan shi ne za a biya ya zama ya yi iri ɗaya ya kale a wurin siffa da adadi da kwantiti da komai kar a zo a samu bambanci kai ka ci bashi ne ake binka na kuɗi an fahimta naira dubu hamsin sai a zo a ce kuma yanzu kai za ka biya shi da dala ɗari misali kaga akwai bambanci kuma ba adadin da ya bane ka lura to irin dole ya zama komai iri ɗaya ne in naira naira ne in abinci ne abinci ne kar ka karɓi dawa a zuwa ce ka biya shi da buhun shinkafa a kar ka karɓi masara a ce ya gero komai yadda aka yi shi za ke so ake da jinsi har da siffa da uku shi ne malam ya ce an yakuna al-muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhali alayhi kuma ya zamanto abinda aka canza din aka dauke bashin aka mai da shi kan wanda aka ba ya zama ya koma ne a matsayin bashi tabbatacce yana wuyansa shi ka guda zai mutu to an san ana bin babansu bashi bashin kuma tilla ya yi tahammuli ne na wani ne ma asali ba wai nashi ba ne shi sa irin wa'annan ma wasu malamai suka ce su ne irin waɗanda aka ce a ba wanda ake bi bashi da don ya biya bashi su ne gari wanda ya ɗauki nauyin biyan bashin wani ya samu biya ba ka ɗauko abubuwa na alkawura za ka biya mutane za ka yi musu kuma da gaske ne to shi kenan ka samu dama ba ko ma kafin lokaci ya yi sai a zakka bara a baka kuɗin zakka don kai wancan aikin ya halatta ba mutum zakka su ne ma'anan wal gharimina alai walgari gharimina ko eh wa fi sabilillahi wa bin zuwa ƙarshen aya garin shine wanda ake bi bashi malam ya ce wa ya tarattabu alal iqadi hiwalatu sahiha hasaba mazaka yana tattaruwa dangane da kulla hiwala ingantacca gwargwadon abin da muka ambata a baya shine intiqalul haqqi min dimmatil mahili ila dimmatil muhalu alayhi wato daukewar haƙƙin biyan bashin daga mai bashin farko zuwa ga mai bashi na biyu yanzu an ɗauke ma wannan gaba ɗaya ka cokan yanzu babu jimma a kan shi ta bashi yanzu wannan mutum na biyu shine bashin ke kansa saboda haka shine zai biya yanzu wani shi kamar ba komai a kansa bashi da kake kallonsa ibada ne da wanda ya bada bashi da wanda ya ci bashi duk ibada su wani nau'in ibada ne <laughs> yasa akwai abubuwa da yawa Kai hadisai ingantattu da annabi ya magana akan bashi da falalan ma mai ba da bashin da falalan mai yin jinkiri har a biya shi bashin sai matsawa da falalan wanda ya bada ya ƙara badawa duka shari'a ta zo da shi da falalan wanda ana bashi ya biya shi ma dan kai wani amfani da wannan ya cuci mutane ce yi ibada ce ya tara kudin mutane ya gudu Allah shirye da mu malam ya ce wa min as-suwaril mu'asira lil hiwala daga cikin misali na zamani dangane da hiwala yace al-hiwalatul masrafiyya wato hiwala na ainihin wato kudi shine masraf ce wa hiya wasilatul li sadadi mablagin naqdiyya wato hanya ce ake amfani da ita dan biyan bashi na kudi muqabila tasdid muqabilaha fi jihatin ukra a maimakon a biya wani haƙƙi ko a maimakon wani haƙƙi na wani ɓangare na daba wa surata ha misali ya ce an ya koma shaksu bi daɗi mablagin na tsadiyin ila bankin minal buluki a ce wani mutum misali ya zo ya ba da kuɗi cash daga zuwa ga wani banki an gane ko in ya biya wannan ya ce ɗaliban min husada da ƙimati hadal mablagi li shaksin aka fi baladin aka yana mai neman cewa a biya wannan kuɗi zuwa ga wani mutum a wani gari ko a wata ƙasa gane wannan ko wannan kudi mutum ya sa a banki a biya ya ce amma an yi wannan ne na nazira umulacin ya taɓa halbin a bisa ɗan wani abu da charges da banki zai ansa a hannun wanda ya biya wannan kuɗi kamar yadda ake irin money exchange din ina kama akwai charges da ake biya ko kaga akan ci kuɗi wata ƙasa a biya daga wata ƙasa ko a biyo a biya daga wata ƙasa a kawo wata ƙasa, duk ba yadda ba ya sai an fahimta ce to irin wannan sura ce daga cikin surori ko ce ne daga cikin dinda ukan hiwala ne an fahimci wannan ko yanzu kai ka ba da kuɗin yanzu ya zama da ka ba da ya tashi a kanka ya koma kan banki banki su za su biya wannan kudin kafinta ga wannan da za a tura mawa sannan na daga ciki akwai suftaja abinda ake ce suftaja a ce min ma yalhaqu hiwalatuhu a daga cikin abinda wato ake shigar da shi cikin hiwala wa hiya ibaratun an kitabi wa raqatin aw waqatin wato shine littafi ko kuma wani takarda wanda ya yaktubu hal mustaqridu lil muqridi alayhi ko lil muqridi wato wanda mai ba da bashi zai rubuta ko wanda ake ba bashin a rubuta an gane ko auna ibuhu ko mai taimakinsa ila na ibihi zuwa ga na'ibinsa shi ma ila baladin aka zuwa wani gari Liyuwa fihil muqridu dan shi wannan wanda ya ci bashin ya biya masa ko wanda aka ci bashin a biya ka rubuta takarda zuwa ga wanka ko zuwa ga kaninka ka ba wanda yake bin ka bashi ya tafi gari kaza an ka je ka kima wani kaza wannan takardan zai karanta wannan ina bin su ina bi na bashi ka biya mun bashi kaza an fahimta ko ka rubuta ko ogan ka ya rubuto maka ka biya wani kuɗi kaza ko kai ka rubuta annabi sallama ya kan yi haka an gane lokacin da annabi ya sayar a ka ga ya sa mai kula da baitul mali ya biya wannan kuɗi ina fata ana fahimta ana sa kaga an bada umarni je ka ne ya biya ka je ka ya kaza yawanci zaka ma'aikata akan aje amirus sunduk maybe ko kashiya ake ce masa na yanzu ko a wannan zamanin a ce wara ne kashiya wanda za a zo a ce je ka same shi zai baka kaza ko a dan bada wata takarda wanda an rubuta abin da za a bayar da sauransu ka je ka kai shi kuma ya gani kaga an yi ihalar abu ne zuwa ga wani yace au an yuqri da insanun akhar ardan fi baladin ko kuma ya zamanto cewa ya ba mutum bashi ne a wani gari li fihi al muqtaridu aw na'ibuhu ila al-muqtaridi aw na'ibihi fi baladin akhar dan shi wanda aka ba ko wakilin sai biya bashin a wani gari na daban kai ne daga nan ka tashi zaka je kasar America baka da ko sisi yanzu amma yanzu ka ci bashi na ainihin wato kudi an gane ko ko kuma misali mutum ne ke America ma sai ci bashi na dala dubu a can da ko sisi wa zai biya ga wani nan zai biya dalar nan a nan Najeriya shi ke da ka hewala ce ka ci bashin a can amma kuma an biya a nan Ba'ala ya ce to falwara ƙatu allati yaktubu hal muqtaridu bi dalika tusamma suhtaja wannan takardar da ake rubuta ta bil din da aka kulla na bashin U ne ko MOA ne kuma menene ake ake cewa suhtaja ya karba dubu daya akan za a bashi dubu dala dubu ɗaya a Najeriya dubu biyar ce za a biya shi kamfani za zai biya saboda mai, kila shi ya saka ma kamfanin naira ko akwai naira a cikin kamfanin saboda haka su sai su bada wannan dala gwargwadon abin da ya karba duka wannan yana shiga cikin babi na hiwala da yake cewa wahiya kalimatun a asalin kalmar ta farisanci ce an gane ko mu'arraba sai ko larabawa suka ara suna amfani da ita amma farisanci ce kalmar wa qad mana'aha qaumun wasu ba su amfani da ita wato ba sa yin wannan amma wa sahihu jawazu ha abin da yafi inganci shine halaccin haka din in fi ha maslaha ne, litafaini saboda akwai maslaha a yi su kaja din ma'ana ka karbi kuɗi a wani guri a biya a wani wuri wasu ba sa ganin ayi haka amma mafi inganci shine ana iya yi saboda akwai amfanuwa ina fata ana fahimta akwai maslaha bangarori guda biyu min ghairi dararin ba tare da an cutar ba ala wahidin minhuma an cutar da wani wala mahzurin shar'iyyin kuma babu wani abin da yake kai tsaye haramun ne a shar'anci za ka samu yan canji suna yin wannan haka ne ya mutum a zo a bayar da canji a wata ƙasa shi kuma a ba su ana duk yakan faru da dai hanyoyi da yawa wanda in muka kalla kila su da suke canjin sun san yadda suke yi za su kaga sun ko dai a zo nan take ma ka ba da naira ka a baka wata wani kuɗi ka siya wani kuɗi na wata ƙasa misali ko su su saida maka ko kai ka siya ma'ana ko kai ka saida musu ba yadda ba ta yi ko kuma a kana wata kasan ka kira su kana son kaza su ba ka suna da ma'aikatan su a can ila su a zuwa saida maka sai kuma ka bada anan ko ka sa wani shi ma ya zo ya kawo ciki wala ne Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a takaicen takaitawa wannan darasi babban da yake so ya nuna mana fadi na addinin musulunci jama'a mu'amaloli da muke kallo ba wai haka kawai ake yin su da ka ba kuma duk wannan musulunci yayi ne saboda ya tsarewa masu dukiya dukiyarsu ya tsare maka dukiyar ka kar a zalunce ka kar a cuce ka an fahimta kuma idan babu irin wannan tawfiqat din a rubuta a buga stampi ko a sa hannu ko a sa shaidu da duk wani abin da a iya kiran shi a babu rubutu a ƙulla to sai ka samu masu tsoron Allah da za su iya warware wannan matsalar cikin sauki a gama ya kaɗan ne shi sa a lokacin da Allah ce a rubuta mu'amalar bashi bayan ya san zai yiwu a samu wani lokaci halin tafiya da babu wanda zai yi rubutun sai Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanatahu wa yattaqi Allah rabbuh a ce ka kudin ba dan maslaha tana buƙatar a baka abin da kake so amma ka ji tsoron Allah ka sauke wannan nauyin da aka baka bisa aminci alkawari ne lokaci ka za aka yi to ka cika ko ma waye wani lokaci mu'amala ce kawai aka yi ba wai bashi bane wata irin nau'in mu'amala ce ta zimma misali ma'aikata ne an kira ka za ka yi aiki sai aka biya ka kudin aikin sai ka yin aikin yanzu wannan abin da ka ci ya zama zimma ne a kanka ka gani an amince maka ne a matsayinka na wanda ake tunanin kana da aminci da amana sai aka ba ka aiki kaza aka kuma biya ka haƙƙinka sai ka ƙi sai sai yanzu kake ganin wasu ma ba sa iya biyan kuɗin haƙƙin gaba ɗaya sai dai a baka rabi yadda in ka gama a cika maka dan gobe dan ka zo ka karasa wani na ganin ka sallame shi da shi nan zai cika rigarsa da iska kawai ba za ka gan shi ba ba ya faruwa jama'a ya faruwa duk rashin aminci ya sa mutane sun zama wasu iri kawai wani ha'inci yake kamar yadda waɗancan masu sa kwano suka ha'inci mai gida kaga tun da sun san zin ɗin, misali bandar goma ne zai yafa gidan ƙila misali suka zo suka ce bandar goma sha biyar kaga so ake sha biyar ɗin da wannan biyar ɗin ta yi cuwa-cuwata ba kuma dama ya ce ai kuskure muka yi muka baka constitution ba daidai ba ai ya fi muku sauki ku mai da biyar din nan ku sai kun yi kuskure akan a cinye ku hada uku uku hudu biyar biyar a lokaci guda ku bubbuye su ku saka kaga kun bata su a banza an bubbula ba kun sa shi a asara misali kaga wanda ya wannan shi ya asaran siƙa na aminci da ake da shi a gare shi su saboda haka jama'a mu zamanto masu gaskiya a komai kai makaniki ne a kai tela ne a kai magini ne kai mai kaza ne abin da kake yi aka amince maka akan wani aiki to ka yi shi gwargwaron yadda aka baka shi bisa amana kar ka cutar da kowa Allah dauke sarki ya shiryar da mu Allah ya bamu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah dauke sarki ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah

zai ba da a kan miliyan biyar da a tsoron miliyan biyu ko miliyan uku wannan shi na shi na kamar su irin matalakawa da masu irin wannan irin wannan aiki da kwano da wannan shi kuma wannan shi wani da ɗaukar shi a matsayin alheri wala ba alheri ne rashawa ce rashawa ne kuma haramun ne a rashawa haramun ne wallahi mutuna ce kawai ake ciki an shiga wani irin zamani ne kusan yanzu mutane ma ba ka iya tantance halal suke ci ko haram domin sai da ce ta rikici haka idan kana son a baku kwangilan to wai ba za a baka tsakani da Allah ba sai ka ba wanda zai baka ciwa-ciwa ka dan ƙara musu wani ka musu kaza duk abin da ka sani sakatare ba zai kai ka gaban shugaba ba sai ka ba shi ma sun ji haka wanda ya kaza kai duka kowa ya tsaya ma yana jira ne shi kawai sanda za ka zo kawai da za ka bincika masa na shi kai hatta wanda za ka ce masa ina ofis ɗin kaza jira yake ka bashi ya fa nuna maka ofis ne ce ofis kawa na kaza karfe kaza ko ɗaki mai lamba kaza so ki sai ka bashi yana jira ka sanda za ka tafi yana tsoron ka yi dare sai an jima alhaji alaji kawai yana sai ka ba shi dai ba wai an yi maka dan Allah bane kawai an kuma rayuwa a haka ake ba daidai bane wallahi muna cikin hadari jama'a Allah ne ke rike da al'umma kawai albarkacin yara kanana wallahi da dabbobi amma abin da ake yi rashawa ta zamanto da algush ta zama ruwan dare kawai cikin abubuwa da yawa abin da kawai ke faruwa idan abin da malamai suka ce akan irin wannan idan kai ka cancanci a baka wannan kwangila ko wannan haƙƙi ɗari bisa ɗari bisa dokoki na tsarin mulki ka cika ka'idan komai kuma za ka yi abin bisa yadda ya kamata wannan rashawar da ka bada ka bada ita ne ka bada ita a babin lalura da in baka yi ba za a baka aikin ba ba wai dan ka halatta abin ba to suka ce babu komai shi laifin yana ga wanda ya karba an fahimta ka zo kuma ka executing aikin daidai shikenan sai ka amma ya zama an yi kashe mu raba ko ba ka bane idan aka ce wani ya bada quotation sai ka kakkasa da wanda ya bada ko wani zai ce zai yi aiki akan miliyan kaza nawa za ya zaka kare ya ce rabi na shi rabi na ma'aikata da kaza kaza shi o bai da kosisi wannan fa ya ce kaza na suka yi suka kasa wajen su uku ba wanda aka karba na karshe ne ya ce ai rabi na rabi naka sauran kuma musawa ne mana akan kaza a cika dai ka samu tsakanin su kawai ce yayi awodin aikin kawai a hannun wannan to ga shine zai samu haka suke yi kwanci haka ake yi dan ba ma zan ce wasu kusan kawai kasar haka ta koma haka ake komai duk abin da aka san ba za a samu ba za ka bada ba za a baka ba za a yi da kai ba aikin za a ba da shi a guriyoyin gudu sai a ce an yi komai an taka kawai kayi aikin aikin wallahi kuwa muna hira sa wani wani kontrakto ya ce aiki ne na titi ya ce kafin shi ba shi ke aikin ba shi supplier ɗin supplier ɗin ya shi yake yi ya ce malam kasan cewa yashin nan sai an auna shi ma a lab kafin a yadda ka kawo ya ce wannan ai yana da kyau dama a gane zai yi ko ba zai bari ka ce to ai dama abin da nake so ba wai awon bane masu awon ne da mun zo ma kai san da lokaci ba mu za mu kai wallahi su za mu ba yashin kawai da kuɗi mun sallame su kawai su za su rubuta da ofis kawai su ce kawai yashin yayi sai to yanzu ka kaddara yashin nan bai yi ba ya za a yi wannan titin ya lafi ya shi fa wanda za a ce ya yi zai yi aikin nan da ake so a yi ba auna shi ba bai kai ba sannan a zo a ce ya yi an zo an yi titin nan kila ana taron titin shekara ɗari ba Allah shekara nawa zai sai ga kila ya wata biyar shida bakwai ya fafashe ya lalace ko ba haka ba jama'a duk irin wannan abin shine sai ga fitina da bala'i ya faru a cikin abubuwa su ma duk irin wannan abu ne to ka gani kuma ni dai na ga kaman kasan nan kadai ake irin wannan abu a dai babu saboda wannan abin yana da alaka da rayuwar mutane ne a zo a gini a yi kaza a gini ya a yi da rayuwa na kwa a road ba ta kula rashin yawa na abubuwa an ba da kwangila shi ne ba da kwangila ya a kwangila ya gaya ba shi ka ba wani kwangila kuma ke ji abin da ya gana ma wani da da ka yi ta yi zurga fi tun da bai yi ba yanzu kaga can ta matsayi musu kenan kuma in na kallo wasu irin gini misali a ko su gine ginen da in na kalle su malam ko a fim ne ka gani eh kasar dalili saboda wani lokaci ba duk fim din da kake kallo shine da gaskiya ba an fahimta ba duk fim din da kake kallo shine gaskiya ba akwai fim din da kila katun ne ko wani abu mebi ma ba wai da gaske bane kawai kwamfuta ce aka hada ko ko akwai kuma wanda da gaske ne amma ka kalli wani gini a kasashen waje yadda ake wannan ginin hawa kaza yanzu kamar misalin china yanzu china za ka je kana ganin cewa a farfajiyar kasa kake amma kana hawa na 150 ne ka ɗauka a kasa kake komai kuma akwai da shaguna da komai irin wannan ginin da aka faro shi tun daga kasa dan Allah wa inda irin wannan ciwato ake na yashin nan da Allah za a cire irin wannan ba ka gaya mun yadda za a yi irin wannan gida to za a yi irin wannan a kasan mu a ce a gini nan a Lagos da an ce gini ya gini ya ruguje hawa nawa ne so nawa ma zaka ji a ce ya ruguzo a Abuja ma haka kaga tun da kasa ne wurin ginin ake samun wannan ciwaciwa shin rodin da aka yi amfani da shi nan ma sai an samu ciwaciwa kila ara akwai wasu girman rodin da ake so a sa wanda bai kaiwa ce kai da Allah saka za a yi kaza mazi ganin ne sai ga kawai shi kenan shi dai kawai burinsa ya za a yi wannan aikin ya samu wani abu a ƙarshe wanda za a ce gashi ya samu ko da za a mutu to Allah ya kyauta Allah ya kama da ƙarshen wannan musiba za mu dauke sarki ya zaunar da ƙasar mu lafiya na'am dangane da masu sana'ar uh, supply e ba su da wata sana'a misali abin da yake sai da dubu eh, talatin sai ce dubu talatin da amma ba ku mai aikin ba zai ta yake ba ha in kai supply ne an baka aikin ka ka siyo ne ai dama kamar kai zaka siyo ko kai ka sa riban ka ne ba shi supply bai da matsala ne shi dan kai cuta kai ma ka san kai cuta ne to a ran gurin ma suna yi ka fahimta ranar da nake baka labarin na hira da wannan mutumin ya ce min hatta wajen biya zai kaga an samu ciwa-ciwa ce ɗabi an bashi ton dubu ne ta fahimta to masu auna wanda ba su ɗauka ton dubu ya kawo sai sun bai da shi ton dubu da ɗari biyu ma ya kawo to ɗari biyu nan dan ka ba su cin hanci sai su ƙara maka kai kuma sai ka ji daɗi kuma maka ƙari sannan kuma ka musu alheri su kuma suna jin daɗi duk a haramun ne fa aka yi wannan ƙara-ƙara <laughs> Allah ya kyauta Allah ya fi mana su

suke yanzu ba da ainihin kamfanoninsu ana ba su aiki su dora aikin miliyan daya a ce miliyan goma misali hmm. kaga wani abubuwa wanda ke kaga ba zai ke ta aika kaga duk irin wannan matsala ita ce ai dole a faɗin shi yanzu wannan social media da ake ta yi ko ina ka ga abubuwa ba inda bai zuwa kuma suna gani suna ji dai faɗi gaskiya kawai malamai su faɗi gaskiya ga al'umma kawai shi ne in ka samu dama ka haɗu da su gaya musu gaske an baka samu dama ba karatun kai kai gare su shikenan Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah